بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوس قوة رمضان شكرا تدبو لها دا تريه دا أربعين هجرية wanda ya dace da <clears throat> goma sha uku ne ko ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu da muke yi ga iyaye mata a wannan gari mai albarka na kuma akwa local government jihar gombe nigeria idan za ku yi tuna muna magana ne akan kishi da rabe-raben kishi mun yi muku magana akan yana daga cikin kimar mace ko kimar namiji ya zama mai kishi ta zama mai kishi ba duka kishi ne ake kyamatarsa ake ƙi ba mun ce Allah ma ya sifantu yana da kishi muka kawo misalai na kishin ubangiji muka ce manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana da kishi a matsayinsa na annabi ya zo ya tarar da wani mutum a gidansa da bai gane shi ba bai yi shiru ba sai da yi magana kuma ya yi abinda a fuskarsa aka gane cewa bai ji daɗi ba har ma ya kafa doka ya ce ya ke aisha ki rinka lura da suwaye suwaye za su rinka shiga kanku ko mata shiga gida wacce mai kishi ba ta barin kowa da kowa yana shiga gidanta mace mai kishi mai kishin addininta kenan ba mai kishin kishiyarta ba har yanzu ban zo maganar kishin kishiya ba tana kokarin tsare gidanta a matsayinta na ya mace daman dai duk maganganun suna tikewa ne akan yaya za ku kare mutuncinku yaya za ku tsare kimarku da darajarku kada a wulakanta ku kada a tauzarta ku ku zamanto masu kishi muka karanta hadisin da yake nuna annabi yana kishin namiji ya ga yana kallon mace ta yadda fadlu annabi yana goye da shi fadlu bin abbas kenan wata mata ta zo tana fata a wurin annabi ya leƙa yana kallon ta ita ma tana kallon shi annabi ya sa hannunsa ya juyar da fuskar fadlu don ya nuna mana mace tana da daraja mace tana da kima ba a bace da za a zo a sata a gaba kamar kamar talabishin ana kallanta ana fitina ko kuma ita ma ta zo tana yi ba annabi yana da kishi akan iyalansa baya so ya ga sun yi abu na sabon Allah to yau abinda da za mu tattauna kishi da ya ta faruwa a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa nana Aisha Allah kara mata yarda wata rana a hadisi da Imam Nasa'i ya rawaito shi take cewa ma ra'aitu an ta'aman mithla safiyya ban ga matar da ta kware da iya dafa abinci ba irin na na safiya na na safiya mata annabi ce kishiyar na na aisha ce ita ce safiya bintu huyai ibn akhtar da annabi ya ɗauko ta ya same ta da aka je khaibara aka ɗauko ta aka samo ta cikin ribatattun yaƙi na na safiya wata mata ce kuma mai karancin shekaru kyakkyawar halitta Allah ya yi mata don gaskiya ma sai da matan annabi kansu suka nuna kishinsu a kanta ga na safiya asalin iyayenta yahudawa ne musulunta ta yi ga na safiya an je yaƙi a kaibar mijinta ya aure ta sabon aure yana matashi ya fito wannan yakin aka kashe shi ita kuma aka ribace ta cikin ribatattun yaki. da aka zo <clears throat> sai aka rabe ta ita ɗin ta fada kasan wani sahabi sahabbai suka ga matsayinta babanta babban ba yahude ne su ne manyan garin kai manya ma a ƙasar cikin yahudawa kenan 'yar sarauta ce ga halitta Allah ya yi mata da matsayi sai sahabbai suka yi shawara suka ce gaskiya wannan yarinyar bai kamata ta zauna a hannun wani ba in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam aka yi magana wa sahabin da ta fada hannunsa a matsayin kasonsa aka ce ka bar wa annabi ita haka ya yadda ya ainihin wato Mika ta ga annabi ɗin da aka annabi ya ‘yanta ta kuma ya mayar da ‘yanta ta shi ne sadakinta ya aure ta a matsayinta na ‘ya ta samu matsayi a wajen annabi kwarai da gaske har walima aka yi mata matar da aka ribato ta cikin ribatattun yaƙi har walima aka yi mata to hali irin naku na mata bayan ta tare a gidan annabi suna tare sai 'yan maganganu suka fara 'yan gudana haka wata rana wani abu ya faru sai aka yi mata guri a gidan annabi ita safiya shine mu yanzu a hausa muke cewa safiya amma asalin sunan ba safiya ba ne in dai sunan ana so ya zama daidai irin da ya yi mata annabin ne sofiya ake cewa so ba sa ba so da sodom sofiya na na sofiya ba irin sunanki ba da ake ce miki safiya to sai a kokari a gyara da haka kawai sai <clears throat> sai aka yanka mata magana aka ce ke da Allah yar ba yahuda iyayenta ma yahudawa ne an mata gori kenan akan addinin babanta a gidan annabi yasa aka ce lamari na mata sai haƙuri duk inda aka haɗa mace ɗaya biyu to sai dai a haɗa da la haula wala quwwata illa billahi wani lokacin kawa da kawa ma ba wai matan aure ba fa sai kuga suna kishi da junansu kawa da kawa da tarar ta ga yar uwarta tana kokarin ta fita ko ta fita farin jini ko ta fita kaza sai ta kama bakin ciki a kanta haka ake yi da zarar ta ga yar uwarta ta fita wata ni'ima sai ta fara nuna damuwa a kanta ba ku iya koye ko ku haɗiye damuwarku ko kishinku ko hassada ku galiban sai kun bayyana shi sa abin mamaki kuke wahala a gidajenku kuna shan wahala ba kwa iya zama lafiya da yawan ku sai wanda Allah ya zaba suna gaya mata wannan magana cewa ai ita yar yahudawa ne babanta ba yahudi ne ran ta ɓaci sai ta fashe da kuka ta ta zubar da hawaye tana na safiya ba ta tsaya ko ina ba sai ta raka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta je tarar da manzo Allah cewa ya rasulullah to ga matanka nan suna aibanta ni da addinin babana ga matanka nan suna ce mun wai ni wai 'yar gidan ba yahude ne sai manzan Allah ya ce to me kika ce musu tace ba ce musu komai ba sai ya ce to ga amsa ki je ki mayar musu ki tara su duka ki gaya musu matan nawa a cikin ku wace ce babanta annabi babbanta annabi dukkan ku gidan annabi gaba daya wace ce yar annabi kuma babban ta ma annabi ce suka yi shiru sai ta ce to ita ce dan da aka buga lissafi aka yi duba na sama da dangantaka sai aka tarar wannan na safiyan dangin annabi Musa da Haruna ne dangantakanta ya tike har ya kai ga annabi Musa da Haruna a duk matan annabi kuma ba wanda take da wannan matsayin wannan mata ta ji daɗi a wannan rana daga kuka sai ya dawo kuma dariya da farin ciki su kuma matan da suka zarge ta sai suka yi laƙwas suka yi shiru daga nan ba a sake zarginta ana sukanta ana cewa ita babanta ba yahude ba ne ba wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ku ɗabi'ar ku mata wani lokacin kuna da gori wa junanku tunda yau hatta a gidan annabi sallallahu alaihi sallama ga abin da ya faru ga matakin da aka ɗauka to ina ga gidajenmu ina ga matanmu na wannan zamani na wannan lokaci so lalle yana da kyau <clears throat> ku rinka karanta tarihi tarihin ya rinka gyara muku ɗabi'unku da halayenku to da na sha wannan riwaya ta nasa'i ta ce ni kan ban ga mace mai iya abinci ba irin wannan mata na na safiya wata ran ta yi wa manzan Allah abinci Baba a bihi sai ta aiko wa annaba abincin ta ce ina ganin nan kawai sai kishi ya kama ni jikina ya fara rawa to ku ji ba kishiyarta ne ta yi mijinta abinci aisha take faɗa ta ce ina ganin wannan abincin tsabar kishin da nake da shi sai jikina ya fara karkarwa na samu kwanan abincin nan na fasa shi daman kwanan akwa shi ne na itace ne ta ragargaje shi ta ce annabi yana kallo na ta ce ina kallonsa sai na ce ya rasulallahi na yi laifi Me ka fara laifi na abinci dai kan ba za a ci shi ba na zubar da shi na karya kwana sai annabi ya ce da ita un misla ina wa ta'amun misla ta'am irin kwanon da kika fasa shi za ki je ki nemo ki biya haka kuma abincin da kika zubar sai kin yi min irinsa kin kawo min irin wannan isa an ruwaito ta akan matar annabi na na zainab zainab bintu jahash wannan riwayar nasa'i ya ruwaito ta duk cewa malaman hadisi irin Sheikh Albani suna cewa riwayar tana da rauni Albani ya rauna ta a cikin dhaifu an-Nasa'i amma akwai yadda tana na Zainab exactly iri ɗaya ce a wannan sunan na na Zainab aka ce zainab binti jahash wacce take kunnan doki da nana aisha wajen matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kunnan doki suke bugawa wani lokacin a ce wai zainab ce ko kuma dai aisha ce ita da kanta nana aisha take cewa kana tusamini fil hub soyayya da annabi yake mana ke kya ce kunnan doki muke yi da ita kowa daman ya sanna na aisha ita ce a gaba amma ga wata mata nan Zainab binta Jashi ana ganin tana neman ta ture na na Aisha wajen samun matsayi da soyayya da kauna da annabi yake yi wa matansa ita ma na Zainab din da ta aiko abincin na Aisha take tambaya daga ina aka kawo abinci a ranar girkin Aisha ne ana gaya mata da gidan Zainab ne ta sa hannu ta make wannan kwanan ta zubar da abincin ta karya kwanan to shine maza Allah ke cewa gharat ummukum ummul mu'minin ta yi kishi kishi ya kama nana zainab ta zubar da abincin kishiyarta da ta aiko wa mijinta ashe akwai kishi a gidan annabi amma kuma annabi ya dau mataki sallallahu alaihi wasallam to shi ma annabi ya ce ina'un ta ta'amun bi ta'amin ko saridin bi saridin wa qas'atun bi qas'atin wannan kwano da kika fasa aisha sai kin biya wannan abinci da kika zubar sai kin biya allahu alam isar ko guda ɗaya ce sunan ne aka samu bambancin masu riwaya ko kuma kisa biyu ce ban samu dama na kai ga bincikawa ba so idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana cewar ashe a gidan annabi ma akwai kishi kuma za mu ɗauki hukunce-hukunce kamar haka abu na farko shine ashe mata tana iya aikawa mai gidanta wani abu na ci don ta faranta masa rai ya ji daɗi ko da ba ranar girkinta ba ne ba ranar girkin kishi yake ki shirya wani abu mai dan kyau musamman a wannan zamani da ake dan cin naman kaza idan samu ki mai lafiya ki soya ta ki gyara ta pepe chicken ki dan lullube ki rufe ki aika mai gidanki a dakin ɗakin kishiyarki ki ce wannan naka ne ka ci ka gyara ka more ka warware kafin ka dawo ranar girkin ka ka samu ninki ba ninkinsa inda a ce matan yanzu suna da haƙuri kuma suna koyi da sunna to da sun bari mazaje suna yin wannan ai mata suna yin wannan ko da yake wata za su ce a ah, to na na sha mata kasa haƙuri ballantana ni <laughs> wannan abin gaskiya zai iya samar da rikici kwarai da gaske a gida amma gaskiya gidajen da mijin ya gina kishiyoyin akan fahimtar juna babu damuwa za a iya yi ya danganta ga yadda mijin ya gina gidansa yanzu wani zai zo gidansa idan ya zo ya tarar da matarsa ta yi wani abincin da baya son sa zai iya yi wa kishiyarta magana ce mai kika dafa a gidanki kaza ne da Allah kawo mu kuma ta ɗauko ta kawo ya ci a gaban wannan Wata ma in kwaɗayayya ne ita ma sai ta sa hannu ta ɗanta ba don akwai kwaɗayayyu babu tashi hankali babu damuwa wannan ya danganta ga yadda aka gina gidan tsarin gidan yadda yake amma wani gidan da yake yadda kika san nawa ce take huruwa a ciki wallahi ba isa yi wannan ba ku yanzu nan inda za a gwada imanin ku ku yanzu a yanda kuke ku A ce yanzu wai kishi yake wai wai ta je wai ta dafo wani abinci ta aiko wa mijinta yana girkinki ta yau ba ma fasa kwano ba ke ka ina jin ai ai kwanon ma sai kin cinye shi ma gaba ɗaya ma wata ma akan mai gidan za ta kwankwasa kwanan <laughs> saboda za ta ce ya rena mata hankali ba gaba ɗaya to ya kamata ku rage kishi da Allah ku zama masu haƙuri ku zan masu kaiwa zuciya nesa rayuwar duniya gajeriya ce ba mai tsawo ba ne ba abu mai daɗi irin wato kiga kishiyoyi sun haɗa kansu shi sa ma wani gidan ma ba a cewa ma kishiya cewa ake abokanan zama kishiya wanda ake faɗa da ita kenan a'a abokiyar zama ana zaman lafiya na san matan da akwai waɗanda idan tana larura ko tana da wata mushkila sai ta ɗauki kwananta ma ta bawa abokiyar zamanta ta ce wa mai gidanta je ka gidan wance babu wata damuwa saboda tana da sauƙin sha'ani duka kansu ya haɗu akwai a yanzu a wannan zamani akwai matan da suke iya bar haƙura da girkinsu su ba wa abokiyar zamansu su ce mai gidan ya tafi can akwai akwai kuma inda saboda bala'insu matan a saurara ko haihuwa ta yi haihuwa ta yi akwai matar da jego take ta ce ba ta yadda ba mijinta ya je ɗakin kishiyar ta ya kwana ki duba da in mace kan ta shiga jego ai ya kamata a ɗaga mijin nan ƙafa a ɗan ba shi dama tunda dai yana da wasu matan ya je can ya tare ke kuma ya ɗan ɗaga miki ƙafa saboda ɗakin ki akwai zafi da yawa kullum kina cikin gaushin wuta da jego amma wallahi akwai matan da sun zauna saboda bakin cikin da ke tsakaninsu sun ce wallahi talla wannan ta ce in na haifu ban yadda ka je ɗakin wance ba haka mijin zai zo yana naƙa da shi za a yi ta jegon jariri ya yi ta kuka yana riƙewa yana rigawa saboda kishiyar ba za ta bari ya je can ɗakin ya kwana ba Allah ya Allah ya ganar da ku su kuma mazan Allah ba su ikon yin adalci hadisi na biyu na Aisha da yake nuna kishi a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take cewa istazanat Halatu bint Khuwailid ukhti Khadija ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafat idana Khadija akwai wata mata da ake ce da ita hala binti kuwailid, hala binti kuwailid yar uwan na khadija ce kamar yadda ake cewa khadija binti kuwailid, akwai hala binti kuwailid. yar uwan na khadija ne bayan na na khadija ta rasu shekaru aru aru sai yar uwar na na khadija ta kawo ziyara gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗakin na na Aisha tsohuwar mata dattijuwa tana shigowa sai ta yi sallama ta nemi izini za ta gana da annabi don su yi zumunci saboda mijin 'yar uwarta ce wallahi nake gaya miki tana yin sallama tana neman izinin nan kawai sai annabi yana jin muryarta sai ya tuno da muryar na na khadija tunda yar uwarta ne muryar su iri daya Allahu akbar kawai sai aka gana manzon Allah ya canja daga fuskarsa sai aka ga yana yana ɗoki yana shauƙin ya jiyo muryar tsohuwar matarsa da ta rasu ta hanyar tuno da ita ta hanyar muryar 'yar uwarta za ki iya samun ya da kanwa muryarsu kusan iri ɗaya ko li'anna sautaha yushbihu sautu khadija saboda muryarta ya yi kama da muryar na na khadija fartaha halidalik sai manzan Allah sai ya nuna jin daɗi ya zuna samun hutu da kwanciyar hankali jikinsa alamar fuskarsa sai ta nuna cewa kai masha Allah ya tuno sana na Khadija da irin zaman mutunci zaman mutunci da kima da suka yi da matarsa Khadija kawai sai annabi ya daga ya ce Allahumma halatu bintu khuwailid ya ubangiji ga ‘yar uwanna na khadija mai suna hala wannan sunan shi ma ba mu fiya sa shi ba ko halatu da ha ba ba khaulatu ba fa akwai khaula akwai hala wannan ma suna ne na ‘yar uwanna na khadija ko wata nan zaki sa wa ‘yarki suna hala halatu bintu Khuwailid nana aisha sai kishi ya kama ta tace wa ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi quraish hamra ashidqaini halakat fi ad-dahr fa abdalaka Allahu khairan minha hadisi imam al-bukhari me ka damu ina so ku ji da wannan magana dan Allah ku ji yadda ku ji yadda mata suke wannan a gidan annabi ake na na Aisha take ga annabi me ka damu ka tayar da hankalinka wai kake tuno da wata tsohuwar mata tsohuwa wanda ta ma mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita me kake tuno wata khadija tsohuwar mata da ta tsufa ta ma mutu gashi yanzu Allah ya canja maka da ni suna da aisha akwai kishi sai manzan Allah ya juya ya kalle ce ce wallahi wallahi Allah bai canja mun wacce ta tafi Khadija ba na Aisha da ta sani da ba ta faɗi maganar nan ba don wani abun kakka je ka gaya wa mijinka wata magana ya yanka maka wata magana da da kana tsammanin matsayinka ya fi haka a wajensa amma da maganganinka ko maganganinki kika je kika gaya masa magana ya mayar da miki martani daga nan za ki gane ashe baki kai can ba da kina tsammanin kin kai casa'in ashe duka duka baki wuce arba'in da biyar ba ku kiyaye bakin kin san akwai mata masu magana kamar reza yanzu yanzu nan ta samu dama sai ta yanka mai gidanta magana wani namijin shi ma kuma bai shi ma namijin kansa ne bai da haƙuri kina yanka masa bakar magana take minti ɗaya yayi yawa zai zumbuda miki wata magana da billahi alazim sai kin ɗebi shekaru baki manta wannan magana ba yanzu wani ni ka gaya wannan ce an gaya miki me yake din me amma kuma ta sace sai cike din me me ke din dan an gaya miki kin ma kai haka to kin ga daga nan kiyayya ta fara shiga sai ki ji ana cewa to ai ban sani ba ni wallahi yanzu na san matsayina a wajenka yace ai kwarai kuwa da ma ƙari nan gaba so ku kama bakin ku wani lokacin idan ran ku ya ɓaci sai ku buɗe baki ku gaya wa namiji kalmar da kuka ga dama wani lokacin ku mata ba kwa tauna magana kafin ku faɗe ta kin gan ba a jin daɗinsa sai an tauna shi ba duk wanda zai ci cingam in bai tauna shi ba zai ji zaƙinsa ba magana ba ta miki amfani a rayuwa in baki tattauna ta ba kafin ki faɗe ta duk wacce take bakinta kamar reza ne tana ga bakinta yana da kaifi so duk abin da ya fito mata za ta zo ta faɗa to wallahi za ta rinka rayuwa cikin nadama na aisha sai ta yi shiru yau annabi ya ce Allah bai canja masa matar da ta fi Khadija ba ashe Khadija ta fi ni da wannan hadisin ne wasu malamai suke cewa ashe a duk matan annabi ba wanda manzon Allah yake so take da matsayi irin nana na Khadija duk da Aisha din da ake ta faɗa na Aisha Aisha akwai hadisai da yawa da yake nuna matsayi da darajar na Aisha amma wannan hadisin wato ya bayyana abubuwa da yawa da suke nuna cewa lallai na Khadija tana da matsayi babba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abin da zamu koya a cikin wannan hadisin ya ku iyaye na mata ɗabi'a ku ce ake bayani na na Aisha ba annabiya bace tana iya daidai tana iya kuskure amma Allah ya yafe musu musamman ma mata annabi ne mata annabi ce amma ana so a nuna muku hali ne irin naku da ɗabi'a irin taku ko mata na na aisha da kanta take faɗa a gidan annabi take cewa ni fa duk matan annabi wanda ta kai ni kishi ni na fi su karancin shekaru kuma amma ni na fi su kishi ta ce ni kishi na hadda matattu ma nake kishin ta hadda matattu kamar yaya na na khadija ba ta rasu ba to tara sun mana na aisha bata kyale ta ba tana kishi da ita ba gashi ya bayyana ba shi kuma annabi Allah ya jarrabe shi na sanna na Khadija ita kuma na Aisha tana ganin cewa ai tafuna na Khadija saboda ba su yi zamani ɗaya da ita ba ba su zauna a gida ɗaya da ita ba ya rabu da Khadija sai da ma ya auri na Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya wata dattijiyar mata ita ma za mu zo kanta wata rana so na na khadija bata na aisha bata zauna da na khadija ba kuma na na khadija ai ta ai ta haifi ma na na aisha ai in haihuwa ake na na khadija ta haifi na na aisha amma abin mamaki hali irin naku na mata ku kullum mace idan tana wajen mijinta to ita ce fa a sama kullum abin da take nunawa ita kam ita ce a gaba to ya kamata ku kiyaye idan ku ku biyu ne ko kuku uku ku biyu ko kuku uku a wajen mai gidanku to ya kamata kowa fata auna fata san matsayinta kada ki je ki kai matsayinki inda baki je ba dan ku wallahi in kika shiga za a fito da ke kuma akwai wani sirri da ya kamata na gaya muku iyayena mata shi matsayi a wajen miji mace ce take samar da wannan matsayi ta bayan wanda Allah ya samar mata ƙoƙari ake yi a same shi abinda ba ku gane ba kenan yanzu misali ne ya kamata in tambaye ku in ce da ku me sirrin da ya sa na na Khadija ta mamaye zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama ita ce me sirrin haka mai dalili me faru na'am lalle na na Khadija a lokacin da ta zauna da manzan Allah ta nuna masa soyayyar da wata ya mace a duniya ba ta taba nuna masa ba kina abu na farko idan kina so ki mamaye zuciyar mai gidanki ya so ki so na gaskiya ba san ƙarya son zamani ba to ki nuna masa ƙauna saboda Allah na'am ba kina son sa ne saboda maikon da yake tattare da shi ba don yanzu galiban mata suna son mutum ne su aure shi ko sun aure shi suna zaune da shi saboda maikon da yake tare da shi kuma maza suna gane wannan suna faɗa suna cewa malam da zarar mace ta ga wata ya kai ashirin da biyar to lokacin za ta fara sakin fuska a rinka kawo maka hira na munafurci na nuna wai an damu da kai a rinka matsarka a rinka wasa da dariya a rinka cewa sannu da zuwa gaisuwa ina kwana yaya gida ya al'amura to Allah ya dawo mana da kai lafiya ya al'amura to lokacin an kusa salari kenan babulatani ya ce lauruwati kenan wata ya mutu kenan akwai mata masu wayo suna da seti in kana da kuɗi ana harka da kai wata ya mutu an san lallai alat ya shiga salari ya shiga musamman an ga kaɗan canjo ta ne leda abin da za a ce to ya fasa mu kuɗi yanzu za a yi ta maka kisisi na irin ta mata saboda a ci kuɗinka to ba irin wannan soyayya ta ƙarya ba ana son ka ne saboda ana son abin hannunka da zarar mutum kuɗinsa suka yi ƙasa wata ya yi nisa ko in ɗan kasuwa ne abin ya yi ƙasa wallahi daga fuskar matar za ka gane akwai mutumin da yana tare da matarsa yana taimakonta duk wutan duniya saboda yana walwalar harka kudi suna shiga yana ba ta naira dubu saba'in duk wata daga shi sai ita ba ba ta da ɗa ba jika wallahi sai ya cake mata dubu saba'in ba ta sayan buhun shinkafa ba ta sayan katon ɗin taliya wai wannan kawai na cafane ne da harkoki da hidindimin gida Allah saka masa da alkhairi wannan mutumi akwai son mata da ya zo harka ta yi ƙasa kasuwa ta yi ƙasa kwangila ta yi ƙasa samun da ake yi ya yi ƙasa sai ya fara rage salarin nan ya mai da shi dubu hamsin daga nan fa suka fara faɗa da mata ni fa ba zan yadda ba ni ban gane ba yaya daga dubu saba'in za a dawo dubu hamsin an ajiye mun ashirin an cire ashirin daga ƙarshe dai mutumin nan ya zo baya iya biyanta baya iya bata kuɗin cefanen da za ta yi daga ita sai ita ita kadai sai yar aikinta sai dubu ashirin ina tabbatar muku akan wannan dubu ashirin din auren ya mutu murus ta kashe shi har lahira auren aka yi aka yi aka yi ta koma ta ce wallahi ba za ta iya ba yaya dan wulakanci yana ba ta dubu saba'in yanzu zai zo yana ba ta dubu ashirin ya ce samun ne ya yi ƙasa yanzu ba a ciniki abubuwa sun yi ƙasa najeriya tattalin arziki ya lalace kowa yana jin jiki ta ce ita ba ta san wannan karatu to daman haka mace take shi yasa da yawa daga cikin mazajen ku ba sa yadda ku gane nawa ne salarin su dan sharrin ku idan kuka gane nawa yake dauka to gaba ɗaya bukatun ku ya kare a wannan watan akan salarin sa yanzu idan mace ta san mijinta yana daukan naira dubu ɗari biyu to ji za ta yi kamar ita take daukan wannan salarin so duk watan duniya sai ta rikito masa bukatu shi yasa ba sa bari ku gane nawa suke ɗauka. baban ummi nawa ne salarin ka a ai ba matsala karki damu ba dai ina baki kudin cafa ne ba to me tsakanin mu da kai ai ba wani boye boye ai yanzu mun zama daya a ce a kware ko ni da ke tip da taya <laughs> amma wallahi ba zan gaya miki albashi na ba tayi yi ta yi munafurcin da za ta yi wallahi ba zai gaya mata ba saboda ya san sharrin mata idan ta san nawa mijin yake dauka azaba haka dan kasuwa idan yana da shaguna yana da kadarori yana da abubuwa saboda irin bukatunku da da nuna kwaɗayinku wallahi sai mutum yake ɓoyewa baya gaya matarsa ba goyon baya nake yi ba fa ba cewa ne maza su yi haka ba amma ina so nuna muku halin ku ne ya jawo muku haka ɗin ba za su wani me suke samu ba saboda gaba ɗaya bukatunku yana karewa ne akan abin da mai gidanku yake yi so kin gana na khadija tana son mijinta ita kan lokacin da ta nemi annabi ma ita ta neme shi ma lokacin manzan Allah ma bai da komai ma ita ce mai dukiya take da kuɗi ta ce tana son sama aka zo aka yi auren tana da arziki ana mata kasuwanci shi ma sai da ya mata kasuwanci tana biyan shi kin ga ashe ita take da kuɗin sannan kuma a hadisi an gaya mana farkon lokacin da ake yi wa annabi wahayi wata rana ya dawo gida yana cikin rawar jiki jikinsa yana rawa yana cewa wa nana khadija zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni ku lullube ni a lullube ni a rufe ni annabi ya dawo gida ya je ya gama mala'ika farkon wahayi da aka yi masa ya zo a tsorace hadisin bukhari a rufe ni a lullube ni wallahi aka taɗa koma ya fi ta lullube shi shine Allah ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir tace me ya same ka yace mata naga kaza naga kaza naga kaza ni na tsorata sai ta ce da shi ina Allah bai zai taɓa tozantar da kai bayan wanzan Allah ki duba yadda take da take da impact take da tasiri wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalinsa ya tashi kenan anan ana so mace ta zama tana da dabaru hanyoyi daban-daban daban-daban da za ta bi wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalinsa ya tashi shi ne amfanin mace a wajen miji namiji wani lokaci yakan zama kamar yaro ƙarami ya dawo miki da damuwa ya dawo watakila a wajen aiki an ce za a kore shi ya dawo sun yi fada da shugabansa a wajen aiki ya dawo ya samu matsalar kasuwa bashi ya masa yawa ya dawo ɗan fashi da makami sun biyo shi ya dawo gida yana cikin ɓacin rai ya samu damuwa da shi da mahaifiyarsa ko da shi da yan uwansa ba zuwa zaki ki zo ki tagumi ki zo ki nuna masa ke ma kin shiga uku kina cikin damuwa ba no abinda za ki yi sai ki nuna masa ayya ai wannan abin ba wani abu ne ka yi haƙuri karka damu wallahi ina gaya muku ko wallahi mata suna da tasiri wajen kwantar da hankalin mazajensu amma matan da suka samu tarbiyya suka iya zaman aure me ya same ka me faru to menene dan bashi kai ne ka ci bashi a garin nan wasu ma a kurkuku suke rataye ka za a idan ka ci bashi ba abin da zai same ka Allah zai bamu abin da za mu biya kin ga ba fa ke kika ci bashin ba amma sai ki ce Allah zai bamu abin da za mu biya mana kin ɗauki matsalar tasu ce idan ya zo bayi da lafiya yana da ciwo da yake damun damunsa wataƙila an gaya masa wannan ciwon na mutuwa ne likita ya gigita shi ya ce wannan ciwon naka ba zai kashe ka kaza kaza kaza ya zo ya nuna miki shi ya shiga uku ma shi yana ganin ma mutuwa zai kice a ah, haba ya aikai naka da sauki haka za ki gaya masa naka da sauki yanzu kai fa kana iya fita kai kana iya cin kaza kai kana iya kaza ai ba abin da zai same ka in kwanan ka bai kare ba ni jikinka ma kyau nake ga yana yi maganin ma da kake sha na ga ya karbe ka da Allah kwantar da hankalinka likitocin nan dai ba koyaushe ake yarda da maganganunsu ba wani tsoratar da kai kawai zai zo ki masa abin da zaki kwantar mai da hankali ki hada shi da Allah ki ce ka dogara ga Allah ka rinka kiran Allah ka rinka yawan sallah ka rinka yawan ibada Allah zai yaye maka ko ni da ƴaƴana za mu yi taimaka addu'a wallahi hankalinsa zai kwanta sai ya bacci a nan fa na gaya muku mun karanta da ku kisar ummu sulaim rumaisa matar abu talhatal ansari yana son wani ɗansa saboda ta ƙware wajen riƙe miji ita wannan matar yana son ɗansa ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare kafin ya dawo yaro ya mutu yana mugun sonsa, yaron ya shiga ransa akwai waɗanda za ki ga suna da sa rai suna da sa yara a ransu sosai to abu talha yana su ta san cewa in ya samu labarin wannan yaro ya mutu a wannan dare wallahi ba zai yi bacci ba kin san me ta yi kurun sai ta lullube yaron ta gyara shi ta samu ƙarshen su. ta shimfiɗe yaro ta lullube shi kamar bacci yake amma gawa ce da aka abu talhat ansari yana dawowa bai tambayi kowa ba a gidansa ya ce kai fabni yaya jikin ɗana bai ma cewa yaya jikin wani sai ce yaya jikin ɗana saboda yana son yaro sai ummu sulaim sai take ce masa ka huwa ahsan makan ai yana cikin wani yanayi sama da yanda yake da yana cikin yanayi sama da yanda yake da dabara ta yi masa daɗin yana cikin zafin ciwo yanzu ku Allah ya ɗauki ransa ciwon ya tafi ya mutu amma sai ta yi tauriya ta yi dabara bata fito ta gaya masa cewa yaron nan ya mutu ba huwa ahsan ma sai ce alhamdulillah nagode ta ɗauko masa abinci mutumin nan ya saki jiki ya ci abinci sosai a riwaya aka ce ta yi kwalliya yadda mata take yi wa mijinta kwalliya da ado in ya dawo gida da daddare Allahu akbar har alaka ta auratayya ta shiga tsakaninsu a wannan dare ga yaron fagawa a kan gadan ga ta gashi matan nan ta dake mai iya dakiya ba ta gaya mijin nan ba sai da gari ya waye zai tafi masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce tsaya ya tsaya ta ce ina da magana ya ce me magana ki ta ce yanzu dan Allah na so in tambaye ka kai ne mutane suka baka aron wani abu bayan ka yi amfani da shi lokaci mai tsawo sai kuma suka zo suka ce ka dawo musu da kayansu ranka zai ɓaci ya ce a haɓa ya raina zai ɓaci sun bani aro sun karɓa kayansu ai mutumin da yake da kayansa in ya ce a bashi kayansa zai a bashi kayansa ta ce ba za ka damu ba ya ce ah, ya zan yin damu an bani aro an karba don mutum ya bani aron wani abu ya karba ashe matan nan dabara take masa sai ta ce ya abu talha ya miji ba, ya abu talha ina shaida maka cewa wannan yaro naka Allah ne ya baka aronsa ya baka ajiyarsa kuma jiya da daddare Allah ya karbi kayansa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace baki gaya mun ba kika banna hannaci abinci kika banna na ta bacci kika banna na kaza nayi kaza baki gaya mun ba sai yanzu zaki bani labarin mutuwar ɗana ban ji daɗin abin da kika yi mun ba ya ummu sulaiman ya tashi bai tsaya ko ina ba sai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa da bacin rai ya rasulullah Allah ya dauki ran dana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yaushe ya rasu ya ce jiya da dare ya ce to ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya albarka a saduwa da alakar auratayya da kai da kai da matarka na jiya da daddare Allah ya canja muku da wannan yaron da kuka rasa barakallahu lakuma fi ghabiri kuma. aka ɗauko yaro aka yi masa sallah aka binne shi insha Allah um muslim kuma sai ta ɗauki ciki a wannan daren Allah ya karɓi addu'a annabi aka ce da ta zo ta haifi wannan yaron. Allah ya masa albarka wannan yaron da annabi ya yi addu'a wannan na biyu din da aka canja mataccen sai da ya haifi ‘ya'ya sama da guda tara dukkansu mahaddata alkur'ani ne ɗan farin ciki ɗan daɗi so anan wannan ƙisa ce gajeriya na baku ta wata mace sahabiyya yanda ake yi a rike namiji kenan ana nuna masa kauna da soyayya kuma mace ta zama mai hikima da basira ba a so matar aure ta zama tana da kidahumanci da rudewa da rashin fahimta duk wacce ta yi aure fa girma ya zo mata ko ya shekara goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ce wallahi in an ɗaura miki aure to an sanya miki hular girma saboda za ki zo kina sarrafa namijin da ya fi ki da yawan ku mazajen sun girme ku wata ma tana auren mijin da watakila ya haife ta wata tana auren mijin da ya yi kawu da ita ko babba da ita amma ki duba ke mace za ki zo kina sarrafa kina juya namijin da ya girme ki ya riga ki zuwa duniya ashe ana buƙatar mata su zama masu hankali yanzu ki duba nana aisha duba shekarun nana aisha duba shekarun annabi duka duka ma annabi ya rasu nana aisha shekarunta goma sha takwas ba shi kuma a lokacin annabi yana da shekara sittin da uku ki duba bambanci tsakanin yarinya yar sittin da uku da mai shekara yar sha takwas da mai shekara sittin da uku amma ki duba yanda na na aisha ta mamaye zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda iya zaman aure iya zaman aure wato matsalar ku jahilci yana yawaita a sha'aninku da kuna karanta tarihin matan annabi yadda suka zauna da annabi da kun koyi zaman aure samfuri mai kyau ki duba 'yar shekara sha ta mamaye zuciyar ɗan shekara 60 da wani abu sallallahu alaihi wasallama hatta kai gafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yana ciwo ba shi da lafiya yana gaya wa matansa yana da mata tara a lokaci guda yana cewa yaushe ne ne girkin Aisha yaushe ne ne girkin Aisha aina ana gadan aina ana gadan ina nake gobe ina nake gobe yuridu yawma Aisha yana son a gaya masa yaushe ne ne girkin Aisha wai har sai da ta kai ma dai kawai yace musu da Allah yana neman alfarma wannan rashin lafiya da yake yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin na na aisha ta kula da shi ta yi masa jinya ko da ba ranar girkin ta bane matan suka yi baƙi suka ce a ɗauke shi a kai shi ga ta fi su ƙarancin shekaru amma Allah ya mallaka mata miji ashe yarinya ƙarama da bata kai ta kawo ba idan ta samu tarbiyya a wajen iyayenta sun koya mata yaya ake zaman aure sun nuna mata cewa zaman aure zaman haƙuri ne zaman aure zaman biyayya ne zaman aure zaman ladabi ne zaman aure zaman mutunta juna ne zaman aure zaman rufa asiri juna ne in iyaye suna koya wa 'ya'yansu mata wannan to za su mallake mazajensu amma ba su koya muku wannan ba sai suka koya muku bin bokaye suka ce da ke in kina so ki mallaki mijinki ki tafi gidan boka idan kina so ki mallaki mijinki rinka barbada masa garin magani a cikin abincinsa idan kina so ki mallake mijinki rinka masa ruwan zoɓo rodo da rubutun sha idan kina so ki mallake mijinki rinka zuba masa kaza yana tsallakawa sai yanda kika yi da shi ba ku koya musu ladabi da biyayya ba ba ku koya musu iya abinci ba ba ku koya musu iya gaisuwa ba yarinya bata iya gaida mai gidanta ba ga ta budurwa lafiyayya son kowa kin wanda ya rasa tas lafiyayya masha Allah amma wallahi idan ta je gida sai ta zama kamar maciji a wajen mijin nan maciji ga kyau ga laushi a jikinsa amma guba ne da shi bala'i ne da shi har sai ta kai ga mai gidanta idan zai dawo gabansa yana faduwa kyanta bai mata amfani ba yarintarta bai mata amfani ba dukiyar da kuka kashe mata a gidanta bai mata amfani ba za ta zo ta wahala ya wahala so sirrin mallake miji sirrin da ya sa na na khadija ta mallake annabi ta samu shiga a wajen manzan Allah soyayya tausayi a wannan lokacin ta lullube shi ta ce kalla la yukhzika Allahu abada Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya Muhammadu li'annaka tasilur rahima وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر ai kana daukan nauyi duk wanda yake daukan nauyin wani a rayuwa Allah bai zai wulakanta shi ba ya Muhammadu kai mai daukan nauyi ne kana sada zumunci duk wanda yake sada zumunci duk mutum mai zumunci yana gaida yan uwansa yana zuwa yana gaida yan uwansa insha Allah bai zai wulakanta ba a rayuwa kuma duk lokacin da aka shiga cikin kunci da wahala kana taimakon mutane tashi mu je gidan baffana wani malami ne baffana mu je a yi masa bayanin abin da ka gani ya gaya mana meye wannan ita da kanta ta ɗauke shi ta ɗauki mijinta ta kai shi wajen wanda zai masa bayani ya kwantar masa da hankali yanzu matan yau suna wannan miji zai zo ya kwanta yana ciwo bai da lafiya yana mm, cikin dare kai dai ka fiye raki wallahi kai ba ka da haƙuri ne yana mm, a bani ruwa in sha miji zai mutu ba amma tana masa faɗa ni ɗin nan akwai ƙarar da aka kawo min na wata mata mai gidanta da tijo ne ba shi da lafiya yana jinyar rashin lafiya ya samu matsala yana da raki in an kawo abinci da zai ci ba sai an kashe kuɗi an yi masa abinci sai ya ce shi koko yake so idan an damo kokon an kawo sai ya ce shi gaskiya kunun gyaɗa yake so idan aka kawo kunun gyaɗan sai ya ce shi tuwon biski yake so idan aka kawo kaza aka kawo kaza wata ranar yunwa ta kama shi rasa yadda zai yi mata sai ta zuciya mai kunta lallabe shi a matsayinsa na marar lafiya ai marar lafiya rarrashinsa ake yi shine nosin ai shi sa turawa suka ce ai nosin nosin shine masu kula da marar lafiya masu jinya jinya ilimi ne rarrashi mara lafiya ake musamman mijinki sai ta fushi wata rana yana kira ba lafiya yunwa ta dame shi ya ce a bashi Ta ce kada Allah haka za a zo a kare wahala a kanka a banza sai an kama ma kaza ka ce kai ba ka ci ba a kama ma kaza ka ce ba ka ci ba ka je ka ta jin yunwan naka mai gidanta ne ba shi da lafiya take gaya masa haka in takaice muku labari haka tsohon nan ya mutu Allah ya kashe shi ta kashe shi koya idan kun koya za ku samu sauƙi ku daina ɓata lokacinku akan cewa wai ana mallake miji ne da barazana ai dan wannan zamani ba dan goyo bane in ya maka ka masa in ya daka ka daka in yayi kaza ka yi kaza dole sai ka nemi taimako sai ka je wajen malamai za ki je malaman su cinye ki su cinye kayan ɗakinki su cinye har katifarki sai sun cinye ta su sa ki kai ta kasuwa ki je ki sayar da ita a banza kin yi asara baki da aiki sai bin boka ki je ki bincika ki ga waɗanda suke zuwa gidan boka wacce tsiyar suka samu wacce tsiyar suka samu so ina ba ku shawara ku karanta gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ku ji irin yadda manzon Allah ya gwagwarmaya ya fafata da matansa za ku ɗauki darasi kwarai da gaske da ikon Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu ɗora mu ci gaba da bayani akan kishi a gidan annabi sallallahu alaihi sallama da kuma kala-kala nau'i-nau'i na kishi wataƙila gobe mu rufe magana akan kishi ɗin jibi kuma mu shiga sabon darasi abin da na faɗa na daidai a wannan zamanawa da ku Allah shi ba lada da ni da ku wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya yafe min wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik